Wa shi hadu annum Muhammadan Abdullahi wa Rasuluhu wa ba'a da asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Yau yammaci ne na Lahadi, sha uku ga watan Rabi'u Nisa, ne hijiran manzan Allah (S.A.W) tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da ɗaya. daidai da 27 ga watan march shekara ta 2010 a cigaba da karatun littafin allimu auladakum akhlaqar rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na muhammad siddiqul manshawi allah madaukin sarki ya saka mai da alkhairi kamar yadda muke gabatar da bayanai da cewa ɗabi'u na ƙwarai har kullum su ne ɗan adam a lokacin da ɗan adam aka rasa shi da ɗabi'u na ƙwarai shi kenan ya tashi daga ɗan adam ya zama wani abu daban domin ɗabi'unka su ne waɗanda suke tafiya su raka ka duk inda za a kai su komo to lokacin da ɗabi'unka suka zama ɗabi'u ne shigen na annabawa to sai ka zama abun soyuwa ga dukkanin halittun da allah maɗaukin sarki ya halitta a bayan ƙasa sai ga ana yaba ka ka zama abun kwaikwayo ka zama abun nuni haka allah maɗaukin sarki zai ƙaunace ka kuma ya sa halittun da ke cikin sama gaba ɗayansu su ƙaunace ka to amma duk lokacin da ka ɗabi'antu da muguwar ɗabi'a to sai ga hata wanda ya fi kowa kusantakanka baya san a nasa ba shi da kai ba komi ba sai don irin mugun halin da kake da shi shi yasa malam ya taimaka ya agaza ya dan tsatsakuro mana wasu daga cikin ɗabi'un annabi ya rubuta 'yan waɗannan 'yan gutsatsarin risaloli saboda ya ba da nashi gudunmawa wajen haɓaka addinin musulunci da kuma tamama annabi wajen isar da saƙon da allah maɗaukin sarki ya ɗaura mai amanan isarwa to kada abin da ya zame mana wajibi mu a yau shine mu yi ƙoƙarin karantawa da fahimta kuma mu aiki da abin da mu karanta muka fahimta kuma mu karantar kuma mu ga duk wani wanda e da a'a na shi yake a hannunmu mun yi ƙoƙarin tabbatar da shi a kan waɗannan kyawawan ɗabi'u na manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin wannan 'yan risala mala ya kawo mana ɗabi'u na manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har guda uku ɗabi'an farko shine alwafa'u bil ahad annabi yana da ɗabi'an cika alkawari cika alkawarin nan ko ko da ba shi ya ɗauka ba idan ya zama wani daga cikin waɗanda yake da cewa a kansu ne suka ɗauki alkawarin to annabi yana tsayawa tsayewa irin ta daka ya ga cewa lalle alkawarin da suka ɗauka to ba saba wannan alkawari ba lalle an cika shi ina fatan mun fahimci wannan da kyau wannan ɗabi'an manzon allah ne wanda ya zama wajibi ga duk wanda yake ƙaunan shi kuma ya yarda da duk saƙon da manzon allah ya taho da shi to shi ma ya ɗabi'antu da irin wannan ɗabi'a kyakkyawa ka zan mutumin kirki mai cika alkawari a duk sanda ka yi alkawarin ka zan mutumin kirki mai nisantar saba alkawari a duk lokacin da abin da ya taso ma ka iya saba shi amma kuma ka iya kauce mai to yi kokarin kaucewa kar ka zama mai saba alkawari sannan sai ɗabi'ar annabi ɗabi'a ta adalci wanda dukkanin sahabban da kuke jin tarihinsu a yau kuke yaba masu dangane da yadda suka yi shugabanci da jagoranci cikin adalci to sun kwaikwaya ne sun koya ne daga manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin shi haka yake kuma haka ya karantar da su a haka ya tarbiyyar su wannan shiryan da ka same su a kanta to annabi ne ya ɗaura su a haka jama'a mun gano wannan da kyau ko sannan sai ɗabi'an kunya lalle wajibi ne a matsayinka na musulmi na kwarai ka zan kana da ɗabi'a ta kunya kar ka zama kana ɗabi'a na tsatsagewa da tsayuwa kana tsiwa kai baka ganin kowa da gashi za ka iya taka duk wanda kake nufin ka taka ba tare da ka ji shayi da jin dar a gabanka dangane da abin da zai je komo ba wajibi ne jama'ar mu mai ƙoƙarin ɗabi'antuwa da irin waɗannan ɗabi'u na ƙwarai domin haka mai gidanmu yake salawatullahi wa salamuhu alai idan ba manta ba a jiya mala ya kawo mana irin yanda al'amari ya gudana tsakanin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da innan ma'abad irin yanda suka haɗu da irin yanda aka rabu da irin yanda ƙara haɗuwa da irin yanda manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kyautata mata sakamakon kyautayin da ita ma ta mai a lokacin da yake cikin halin bukata in mun lura da wannan annabi baya manta alkhairi duk yadda ka kyautata ma annabi in ya samu dama to sai ya kyautata ma sama da yadda kai din nan ka kyautata mashi kenan mutum a taba kyautata mai ko da ko ta kalma ne kyakkyawa da ya ji daɗinta kuma a waye gari ya zo ya manta ya butulce to wannan yana nuna cewa shi ɗan tawaye ne dangane da shiriyar da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da ita wannan ba ɗabi'a ba ne irin na annabi kuma ba koyarwan annabi ba ne shi sa annabi ya ce man asda ilaikum ma'arufan fa kafi'uhu duk wanda ya kyautata muku koyaya kyautayin da ya muku yake to in kun samu dama da sarari na ku rama mai to lalle ku yi ƙoƙarin rama wannan abin kirki da aka yi muku in ba ku samu ba fa annabi ya ce ku yi amfani da kalma ta ƙwarai ku ce allah ya saka ma duk wanda ya kyautata muku da dukkanin alkhairai ina fatan mun gano wannan da kyau domin ji abin da ya faru da innan ma'abad da kuma irin yadda manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kyautata mata to a yau kuma sai malin ya ce wa fa'uhu li rajulaini min bani amir manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tsayo tsayuwa irin ta daka ya jajirce a matsayin shi na dattijo wanda ya iya gudanar da al'umma mutumin kirki mai cika alkawari da adalci ya cika ma wasu mutane biyu alkawarinsu duk da kasancewarsu ba musulmi ba asalin yadda matsalan ya faru manzan allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ne dai ya tada wasu alarammomi daga cikin sahabban shi su tafi can wani gari su je su shiryar da mutanen garin ta hanyar karantar da su da ilmatar da su saƙon da annabi ya zo da shi to a kan hanya sai aka samu waɗannan al'umma sai suka tare su suka karkashe su to sai suka rike mutum ɗaya daga cikinsu ba su kashe shi ba to daga ƙarshe sai ya samu kan shi ya tsira jama'a mun gano wannan da kyau ko to shine za mu ji menene ya faru mala ya ce fi hadisatin bi'ir ma'una a abin nan da ya faru da ake mai take da cewa bi'ir ma'una ka'a amr bin umayya asiran sai amr ɗan umayya ya fada a matsayin bursunan yaƙi a hannun waɗancan mutane 'yan ƙabilan banu amir falamma akhbarahum annahu min mudar yayin da suka tambaye shi bayan da suka karkashe abokan tafiyan shi sai ya ba su labarin cewa shifa daga kabilan mudar yake atlaqahu amir bin tufail sai amir dan tufail shugaban wancan al'umma sai ya ce a sake shi amma wa ya taho sai suka tsaga gaban kokan shi haka suka keta mai kai mun fahimci wannan da kyau ko suka yi mai duk abin da suka so su yi mai amma ba su kashe shi ba jama'a kabilan mudar hatta a jahiliya an san su mutane ne fitinannu mutane ne waɗanda ba su da sauƙi kaɗai ana raga musu ne ba don komi ba sai dan annabi yana da alaƙa da su shi yasa kake jin ana ce mashi khairun mudar annabi ya fi kowa kirki da nagarta daga cikin mutanen mudar ko mun gane wannan da kyau ko ba su da wasa mutanen su abu zarre ne duk wanda ya taba su jikin shi zai gaya mashi kowa ne ne to bayan da aka sake shi wa a taƙahu sai kuma ya yanta shi gaba ɗaya ya ce ya tafi an raƙabatin za'ama annaha kanat ala ummihi sai masu ɗan dabara ya ce to akwai dai wani waya game da uwar shi wanda yake son ya je ya taimake ta wajen sauke alkawarin da ta yi to sai ya tausaya mashi to sai ya ce ya tafi ya koma maka fakhraja amr bin umayya qasid al-madina sai amur dan umayya bayan da aka sako shi sai tunkaro madina fa aqbala rajulani min bani amir yana cikin tafiya sai ya tadda wasu mutum biyu daga cikin mutanen banu amir waɗanda suka kashe ma'annabi waɗancan alarammomi hatta nazala ma'ahu fi zillin huwa fihi sai suka zo suka same shi yana shan inuwa sai suka zauna a wannan inuwa su ma suna shakatawa wa kana ya kasance yana tare da wannan al'amarayina waɗannan mutanen banu amir a ƙadamin rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa juwarin lam bihi amr umayya wa qad wa qad sa'alahuma hina nazala mimman antuma a lokacin da su waɗannan mutane na ƙabilan banu amir suka zo to a daidai lokacin har ya kai ga manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ƙulla alkawarin zaman lafiya da su kuma ya ƙyale su shi wannan yana can bai san abin da yake faruwa ba da suka zo suka sauka a wannan sai tambaye su ko daga wata ƙabila kuke faƙala sai suka ce min bani amir mu mun fito daga kabilan banu amir ne fa hatta iza nama sai ya basu har sai da ya ga sun yi bacci tsaf kakkumanta ga abin da suka yi mai da kuma abin da suka yi ma abokan tafiyan shi to da ya ga ga 'yan garin sun zo sun kwanta sun yi bacci a da alaihima sai ya afka masu faƙatalahuma sai kashe waɗannan mutane biyu wa huwa yara annahu a asaba bihi ma tsauratun min bani amirin yana ganin kamar ya ɗau fansa ne cikin abin da 'yan ƙabilan banu amir suka yi fi ma asabu min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin ɗanyen aikin da suka yi na kashe sahabban annabi falamma kadima amr bin umayya ala rasulillahi sallallahu alaihi wa wa sallama yayin da shi amru ya isa madina wajen annabi fa akhbarahu al-khabara sai baiwa annabi labarin abin da ya faru qala rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama sai annabi ya ce laqad qataltal qatilataini qatilaini yace yanzu haƙiƙa kai ka kashe masu mutane biyu ko na hunko sai annabi ya ce lallai ko cin da kai wannan ɗanyen aiki ni ko zan ba da diyan su cin da muna da alkawarin zaman lafiya kar ku manta duk da ɓannan da suka yi mashi amma cin da an ƙulla sulhu yanzu a tafi lafiya lo sai annabi ya lissafa diya su ya aika wa addan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama diyatan rajulaini sai annabi ya aika da diyan waɗannan mutane biyu lil ahadin ladhi a lahuma saboda alkawarin da shi wancan mutumi ya ɗaukan masu cewa ba matsala wa haza ya dullo ala wafa'in nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bil ahad wannan yana nuni irin cika alkawarin da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake da shi ina fatan mun gane wannan da kyau sanda suka zauna a wannan inuwa shi wannan sahabi na manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ɗaukan masa alkawarin ba matsala amma da suka yi barci kuma sai ya nuna matsala to sai da annabi ya lissafa diya ya aika kuma ba abin a ɓoye yake ba wanda ya san wanda ya wannan aikin shi yasa jama'a musulmi baya karya musulmi baya warware alkawari musulmi baya cin amana musulmi baya yi ba daidai ba allah shiryar da mu bala ya ce wannan ka duba tsira ta ibn <clears throat> isham da kuma littafin zadul mi'ad na ibn al-qayyim bala ya ce wa fa'uhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa tarko abi jandal za allah ya cika alkawari da kuma yadda ya kyale abu jandal ya tafiyan shi mahala yake cewa istalahan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma quraishin ala ilharbi harbi sinin manzon Allah ya yi sulhu istalaha shine ya yi yarjejeniya ma'a ƙuraishin tare da quraishawa ala ilharbi harbi akan cewa a aji yaƙi ashar sinin na tsawon shekaru goma ya amonu fi hinnan nasu saboda mutane su iya samun aminci na kaiwa da komowa a yi yarjejeniyar zaman lafiya kada wanda ya afka ma wani kada wanda ya cutar da wani wa ya kuffu ba'aduhum an ba'adin sannan kowa ya kame hannun shi kar ya afka ma wani kowa ya kame bakin shi kada ya cuta ma wani ala annahu man ata muhammadan min quraishin wannan yarjejeniya ta ci gaba da cewa duk mutumin da ya baro cikin garin makka daga cikin ƙwarai ya tafi madina ya tarar da annabi bai ghairi izini waliyihi ba tare da izinin mai gidan shi ba to raddahu alaihim lalle annabi ya dawo da shi ko mun fahimci wannan da a ce daga cikin shawa wani zai musulunta sai ya hada inashi-inashi ya tsere ya tafi wajen annabi a madina to wannan yarjejeniya ta hukunta cewa lalle annabi ya dawo da shi makka waman ja a ƙureshen mimma ma'a muhammadin sannan duk mutumin da ya je wajen ƙureshawa daga cikin musulman da ke tare da annabi a garin madina lam yarudduhu alaihi annabi kuma ba zai dawo da ba lam yarudduhu alaihi su ba za su dawo ma annabi shi ba idan na madina ya tafi maka ba za a dawo da shi ba in na maka ya je madina dole a dawo da shi wa man ahabba an hulafi fi aqdi muhammadin wa ahadihi da khalafi duk mutumin da yake kewaye da garuruwan yake son ya shiga amana tare da annabi su yi alkawarin yarjejeniyar sulhu da taimakon juna to su ba su da wani ta cewa sun yadda a jiya kulla ba su damu ba wa baina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ana nan ana rubutun sulhu kakkumanta mun yi bayanin wannan sulhu a mu na baya ko shine sulhu hudaybiya ne an zauna an ce za ba yaƙi shekara goma wannan magana ta ɓata masu habayar rai matuka ba don komi ba sai don su sun ƙosa a goge raini saboda abubuwan da waɗannan kafirai suka yi masu sun yi iyakan iyawa na cin mutunci to shi ne kuma annabi an zo an zauna ya ce yanzu ya yadda a zauna shekara goma ba za a goge ba ina ba ta mun gane wannan da kyau to ana cikin wannan ne tubul kitab ana rubutun wannan sulhu huwa shi manzan allah wa suhail ibn amrin da shi da suhail ibn amr is ja abu jandal sai abu jandal ya zo kun san wane ne abu jandal ibn suhail ibn amran ibn suhail ibn amr ɗa ne na shi wannan suhail ɗan amr wakilin kafirai sai gashi ne ya zo musliman ya musulunta ashe ya daɗe da musulunta mahaifin shi ya sa shi a cikin mari ana ta shirgan shi jama'a nan fa ya gaya mana wannan halin da za mu shiga ya gaya mana badal islamu gariba musulunci ya fara bako fasa ya odo gariba haka zai koma bako kama bada'a sai ce faƙo balil goraba alherin allah ya kai ga waɗanda ake ganin kamar sun zo da bakon addinin nan ne yasa ibn rajabin alhambal ya rubuta littafi kashful kurba fi wasfi hali ahalil gurba irin waɗannan abubuwan da suke faruwa a yau na kunci da kuntata masu addini annabi dama can yayi isharan faruwan shi to kada abin da ake so shine ka kyautata addininka kuma ka tsaya da cewa da gaske kake ba wasa kake yi ba Jama mun gano wannan da kyau ko to shi wannan abu jandal sai mahaifin shi ya saka shi a mari ya ta shigan shi yanzu tsakaninka da allah tun da kake musulunci ka taba shiga mari a ce musuluncin ne ya ja maka sakamakon kana addini ne mai kyau makiya annabi suka kama ka suka saka ka a cikin mari har yanzu sauran aiki kenan kawai kana ta sallah kana ta salati ba wani matsala sun kyale ka amma kana miƙiya za ka yi addini da gaske to jama'an fir'auna sai sun waiwaye ka ina fatan mun gano wannan da kyau to shine aka saka wannan bawan allah aka yi ta azabtar da shi wa kada kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kharaju wa hum la yashkuna fil fatihi su sun fito sabon annabi sun taho za su yi umara ba su da wani shakka da tambaba a cikin ransu na cewa lalle allah zai masu buɗe liru'ya ra'aha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda mafarkin da annabi ya yi Falon ma ra'au minas sulhi yayin da suka ga sulhu ya buge maganar shiga cikin gari bai taso ba warrujo kuma suka tabbatar da annabi ya yarda da cewa dawowa za a yi ba za a fada cikin garin maka da yaƙi ba wa ma تحمل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نفسه da irin abin da zuciyar annabi ta riga ta yadda ta aminta kuma ta ɗaukan makanta da khala alan nasu min zalika amrun azimun kai al'amari ya shiga cikin zukatan sahabbai al'amari mai girman gaske hatta kado yuhulikuna iris a halakar da su saboda ɓacin rai malam ba yanda ba su yi ba a daina rubuta wannan takardar manzan allah ya ce haka za a ci gaba ina fata mun gano wannan da kyau ai mafi yawanci jama'a an san me aka rubuta ko abubuwa ne na cin kashi na cin mutuncin allah na cin mutuncin annabi amma da yake annabi yana da hikima na awa sai ya bari domin an rubuta bismillahir rahmanir rahim suhail ibn amr ya ce me wannan wani sanabi ne kuma ar rahmanir rahim Allah goge ka rubuta mana bismika Allahumma kuma gano wannan da kyau ko annabi ya ce a goge shi annabi ba angon zafi ba ne ina fatan mun gano wannan da kyau amma jama'a yanzu muna zauna na addini zama kalau a nan mu rubuta bismillahir rahmanir rahim wani da nan bakin kafiri ya ce a sai mu kantara mai sara billahi alazim sai ne bismillah ka ai sulhun da arni mun gano Allah ne ba mu wani yanayi yanzu na me na aminci muke ciki kuma ba wanda zai kawo mana fitina tashin tashina da izinin Allah ina fatan mun gane wannan amma ku kalla annabi kiri-kiri yana sa a rubuta bismillahir rahmanir rahim wani arne ya ce bai dabe ya ce a share sau duk mutumin da ya dana tarko bai ta da kara aka rubuta haza ma salaha suhail ibn amrin rasulullahi cewa a goge rasulullahi na a rubuta muhammadu bin abdullahi shi muka sani inda mun yadda shi manzan allah ne ma ce kai ya shiga gari haka annabi ya sa a goge aliyu shi ma nan sai ya ɗauki zafi ya ce ina sai dai kar a yi sulhu da wani arni amma dai ina annabi ya ce a nuna mai wajen ya goge aka yi ta rubuta abubuwa na cin kashi manzan allah yana cewa aje zuwa zuwa ne aje zuwa ne kai umar ya fi kowa zaƙewa kan ba a yadda da waɗannan abubuwan ba abubakar ya kalli shi da ya tsawa ya ce kai umar kaka ƙara magana a wajen kai allah ya aiko shi allah ya aiko abin da yake yana ne a madadin allah na fata mun gano wannan da kyau shi sa sahabbai suka ce abubakar a alamuna wa afqahuna ya fi mu ilimi ya fi mu fahimtar addini gaba su za su ɗauko da al'amari na zafi sai abubakar ya ce a'a ba a hankali a ba a hankali ina ba ta mun fahimci wannan da kyau haka aka yi ta rubutu falamma ra'a suhail ibnahu yayin da suhail ya ga ga ai ana cikin rubutu kuma an ce in nasu ya zo wajen annabi za a dawo masa da shi sai kuma ya ga ga ɗan shi ya zo ya shiga cikin sahun sahabbai kama ilaihi sai yi wuf ya tafi wajen ɗan fadaraba wajahu ya sa hannu ya kapta ma ɗan shi wa a haza talbibihi sai ya kama hannun rigan shi ya ci kwikwi irin yadda ofisa ke yi ko eh sai a rike maka ko kuma a kama a shaƙe ka na gode sun makara sannan ya ce ya muhammad kada lajjatil qadiyyatu ne wa bainak hakika ka'ida ta gudana tsakani da kai qabla an a tika haza kafin wannan ya zo maka tun kafin ya zo min yi alkawari da kai qala sai annabi ce sadakta gaskiya ka faɗi faj'ala yantaruhu bi talbibihi wa jirruhu li yarudduhu ila quraish sai shi suhail ibn amr ya rika fisgen shi yana jan shi yana son zai mai da shi ayarin inda quraisha suke dan su danne mashi shi waje ala abu jald sai abu jandal ya rika yasrahu bi a'ala sauti yana daga murya yana kira yana ya ma'asharar musulmi ya ku tawagan musulmi a arudda ne ilal mushiriki yanzu kuɗin nan mai da ni za ku bari a yi ku bari mushirikai su carke ni yaftanu ne fi dini za su fitine ni cikin al'amarin addini na za su cutar da ni za su azabtar da ni ba za su banna yi addini mai kyau ba yanzu ku za ku banna a hannun waɗannan baƙaƙen arna kan nasu ila ma bihim a yawan nan maganin da yake sai ya ƙara sa mutane suka shiga halin kunci da damuwa akan damuwan da suke ciki a baya ikon allah yanzu wannan alkawarin da aka yi da annabi dama haka za mu ga ana yi musulmi ya zo ya musulunta iri-iri yanzu muna kallo a mai da shi hannun waɗancan mutane faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai manzan allah ya ce ya abu jandal ya kai abu jandal isbir ka yi haƙuri wahtasib ka nemi ladan haƙurinka wajen allah fa inna allaha ja'ilun laka wa liman ma'aka min almustada'afina farajan wa maharaja allah zai sanya maka kai da sauran waɗanda aka fi ƙarfinsu a garin makka zai sanya musu yayewan baƙin ciki da mafita inna kada aqadna bainana wa bainal qaumi sulha ni da mutanen nan mun riga mun zauna mun yi sulhu wa atainahum ala zalika wa atuna ahadallah mun ba su alkawari sun ba mu alkawari tsakaninsa da Allah wa inna la naghdiru bihim mu ba za mu ga ha'ince su ba ba za mu yaudare su ba ba za mu warware alkawari ba mu muna nan akan alkawarin da muka yi da su ka yi haƙuri bawan allah ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu kalli manzo allah yadda ya cika alkawari nan take mu ne sai mu ce kai wai sulhun nan da ya ba dai mu ne muka ci a yau an fasa duk abin da zai faru ya faru sai kafaran maka su fito su kewaye su duk su kashe su shikenan musuluncin ya kare daga nan ba haka yake yi ba in ka ga no go kaga abin ba zai kai ba za a yi fada da addinin allah sai ka ɗan ɗaga ƙafa ko mun gano wannan da kyau ko a yi sulhu wa in jana holis salmi fajnah laha wa tawakkal alallah ina fata mun gano wannan da kyau allah ya shiryar da wannan bayani ba da ya ce ka duba littafin sira ta ibn hisham wafa'uhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bil ahadi wa tarko abi irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya cika ma shawa alkawarinsu da kuma yadda ya rabu da abu basir ku bi mu yanzu an yi alkawarin cewa idan na shawa ya musulunta ya ba annabi ina madina za a yi mai za a dawo da shi in na annabi daga madina ya tafi maka za a yi ne za a bar shi ko kun ga wani irin jungle justice mun gano wannan wannan irin wani tsari ne da gudanarwa wanda bai dace a ce dan adam ma ya yarda da wannan maganar ba ballantana ya faɗe ta har ya ce a tsaya a kanta amma da yake shi manzon allah na allah ne allah ya nuna mai ba za su iya ce ba su kaga shi ne har kullum wayo yake da shi bai da hankali sai ta yin abu sai ya ɗauka wai nan ne mafitan take sai ta kwale mai kuma ya zo ya rasa yadda zai an fahimci wannan da kyau ko to ku bi mu yanzu an gama rubutun sulhu da rigingimin da aka yi an yi an ƙare annabi ya kwashe sahabai sun koma madina ba a da sulhul hudaybiya bayan da aka yi sulhun hudaybiya kadima rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al madina sai manzan Allah ya iso garin madina fa'atahu abu yana zuwa kawai sai abu basir ya zo sunan abu basiru utbatu bunu usaid bunu jariya annabi na isa garin madina sai ga abu basir ya zo wa kana mimma hubisa bi makka yana daga cikin waɗanda aka sa su a gidan jarun aka kulle su a gidan yari a garin makka falamma kadima ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da ya iso wajen annabi kataba fihi azhar bin abdu aufin wal akhnas bin shariqin al-thaqafi sai waɗannan manya-manyan sanatoci ne daga cikin sanatocin mutanen makka sai suka rubuto ma annabi wasiƙa wa ba'atha rajulan min bani amir bin lu'ayyin sai suka samu wani mutum daga cikin kabilan banu amir dan lu'ayyin wa ma'ahu maula lahum tare da wani bararren bawa na waɗannan mutane suka ba su waɗannan wasiƙa sai suka aiko su wajen manzan allah faƙadima faƙadima ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi kitabil azhar wa al sai shi wancan mutumi a ɗan ƙabilan banu amir da abokin rakiyan shi sai suka taho da wasiƙan banu a al'azhar da kuma al'akhnas su kawo manzan allah a garin madina ina fatan mun gane wannan da kyau abin da wannan wasiƙa ta ƙunsa ne, annabi ka ji tsoron allah ka cika wannan alkawarin da muka yi da kai mun ji labarin abu basir ya taho wajenka saura ka ba da shi ga 'yan sanda na interpol ake cako interpol ko su ne 'yan sandan ƙasa da ƙasa ko wanda su ko ina za je su aiki sai zo najeriya nan su kama limami su kai ma isra'ila tuntuni suna da irin wannan mutanen ba wa yanzu ne suka fara yin su ba ina fatan mun gane wannan da kyau to shi ne da aka kama annabi wasiƙa faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce ya aba basir ya kai baban basiru inna kada tsaina haula il ma kada alimta ka san mun yi alkawari da mutanen wala yuslihu lana fi dinin al mu a cikin addinin mu bai dace a yi yaudara ba inna allaha ja'ilun laka wa liman ma'aka min al-mustada'afina farajan wa makharajan ka sani allah maraukin sarki zai saman maka kai da ire-iren ka waɗanda kuke da rauni bayan da kuka iya allah zai samu muku mafita mun gano wannan da kyau ko fantalik ila qaumika Ta shiga koma wajen mutanenka jama'a duk duniya ba mutumin kirkin da ke cika alkawari sai musulmi duk duniya kuma a yau ba wanda aka sa ma ido sai wa wai sai musulmi gaba ɗaya kakarar nan fa ba su san waɗannan ɗabi'u na annabi ba kawai suna bin abin ne da ka abu na faruwa kawai sai a tsalle sai a ce musulmi ne ko mun gano wannan da kyau ko yanzu a wata ƙasa daga cikin ƙasashen waje kawai haɗari ne fa jirgin ƙasa ya yi mutane suka murmuta kawai suka faɗa musulmi suke ta kashe musulmi wai kawai wai da summan wai ai musulmi ne suka kai hari sai da gama bincike kam sai a gano ashe jirgin haɗari ya yi ina fatan mun gano wannan da kyau kuma har yau wai mutanen nan ba su ɗauki izina akan abubuwan da suke su bari ba ina fatan mun gano wannan da kyau allah ya sa mu dace malam ya ce sai shi abu basir ya ce ya rasulallah a tarudduni ilal mushriki yanzu mai da ni za ka yi wajen mushrikai yaftanuna ni fi dini za su ba fitine ne a cikin addini na mun gano za su dame ni za su cuta min za su hana ni yin addini ƙwada sai annabi ce ya aba basiru haba baban basiru in ɗalib ya haƙuri ka ji fa inna allah ta'ala sayaj'alu laka wa liman ma'aka min na farajan wa makharajan ka yi haƙuri allah maɗaukin sarki zai samu maka mafita da kai da duk waɗanda suke tare da kai ku yi haƙuri ku ci kun gano wannan da kyau ko fantalaka ma'ahuma sai abu basirin ya ce to sai tashi ya kama hanya tare da shi da waɗannan mutum biyu hatta idza kana bizil hulaifa har sai da suka ɗan fito bayan garin madina kaɗan wani waje da ake ce mazul hulaifa nan miƙatin mutanen madina yake inda suke ɗaukan haraman aikin hajji ko umara jalasa ila jidarin wajalasa ma'ahu sahiba ya gaji da tafiya sai ya dan zauna jikin wani dan gini ya jingina su masu kaɗan zauna jikin wannan ginin su masu kaɗan jingina faƙala abu basir sai abu basir ya ce a tsarimun sai fuka haza ya akan bani amir takobin nan naka ga ya mu jini ya wuce ne ya kai dan uwan banu amir mun gano wannan sarim shine takobi mai fisga ɗaya mai yanka ɗaya shine bahaushe yake ce ma ga yawo jini na wuce wai in ya sara sai ya wuce ne sannan jini zai san an yanke sai ga jinin ya zo daga baya shine ga yawo jini na wuce ina fatan mun gane ya ce haka takobinka yake haka yake in ka ga an ɗauko abu sai ka saki jiki kawai amma kana ta nuna damuwa sai su kaffa kaffa da kai kaga ba je ko ina ba kawai sai saki jiki kawai sai ka kawai a together kawai ina fata mun gano wannan da kyau to shine kala na'am shi sai ya ce eh dan sanda ne amma sha sha sha ne ina fata mun gano wannan da kyau wani kawai solo biyo ne ya ce eh kala sai kuma wasu mutanen makafa sun turo wanda ya fi kowa hankali ne da wayo da mukami ya je misali kamar kai ne ka je ka kamo dan fashi an zo a cikin tafiya kawai sai dan fashi ce ka bindigan nan tashi nawa take yi sai ka ce tashi bakwai ina ruwanka sai ka ce ina ruwanka da bindiga na tashi kala sai ce an zuru ilayi shin na gani kala ce a unzur in shi ita sai mika mai takobi ce kana sa gani ga gani wai ya ɗauka wai ya zama ɗaya ne eh zai yiwu fastallahu abu basirin sai abu basiri ya zara takobin summa alahu bihi hatta qatalahu ai sai ya tinkare shi ya sa takobin ya sare shi ya kashe shi wa maula sari'an wancan bararren bawa ya ce kafa mai na ci ban baki ba tsiranta a nakari a guje hatta a ta rasulun dan ya auna ne da maka da madina ina tafi kusa ina ba ta gadi kamar kai ne za ka kaduna sai ka je upe sai ka ga bala'i ya ciwo ka da kaduna da zariya ina tafi kusa ai sai zariya a guje sai wuce wajen manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa huwa jalisun fil masjid sai iske annabi yana zaune a masallaci jama'a ku ga abun mamaki shi yanzu wannan mutumin ta kadari ne ya ga annabi har ya shiga masallacin annabi ya ga annabi amma Allah bai azarta shi imani ba ka gode wa Allah kai yanzu a matsayinka na musulmi yanzu kai labarin annabin kake ji kana fatan ko a bacci ma ku haɗu amma ga wani ya gan shi ya ga mutuwa murara ga wani can dan uwan banu amir an kashe shi yanzu haka yana wuta kuma ya ga annabi ya magana da annabi hasali ma a dawaye da annabi shi sa dole ne jama'a cikin al'umma sai ya rika fitar da na annabi da kuma masu adawa da annabi ku damu kuma gano wannan da kyau kada ku damu in ka ce za ka yi addini irin na annabin nan to sai an samu waɗancan da suke adawa da annabi jikokinsu ne sun yi adawa da kai ba zai taɓa yiwuwa jama'a a waye gari a tsatson ku kun yi fada da annabawa kai kuma yanzu ka goyi bayan annabawa ba sai an yi da gaske kana ganin ka taso kana fada da annabawa to ka bi lissafin adadin kakanninka na can can da can to sai ka samu ko dai cikin kakanninka ko waɗanda suka yi adawa da annabi ko annabi musa ko annabi isa ko kuma kana da nasaba da fir'auna gaba ɗaya ina fata mun gano wannan da kyau fir'auna ba afirka yake ba wa ya sani wani kakanka da aka bi salsala an samu wannan asalin tun daga nan shi sa yanzu kuke faɗa da addini kun kosa ku ga bayan addini wallahi yanda Allah ya ga bayan kakanninku haka kuma Allah zai ga bayan ku yanzu al'amarin addinin nan in ya taso ko ka sa mashi ido kawai in ba za ka iya ba kai shi, ka bar shi in ba ka ba wallahi tallahi ba za ku iya ba in duk kun taru da duk abin da kuka mallaka sai dai allah maɗaukin sarki ya karar da ba abin da za ku iya yi ko mun fahimci wannan da kyau ko yanzu da aka hallaka sheikh jafar sai addinin ya tsaya da malam abubakar mahmudu gumera sai addinin ya tsaya da dan hodiyo ya rasa sai addinin ya tsaya da manzan Allah ya rasu ya ka daina addinin to billahi da zai duk wanda ya ga dama ya mutu ma ya mutu duk wanda aka so kashewa a kashe sai me addinin zai tsaya ne kuna bata ma kanku lokaci Allah ya yi alkawari ya ce la'agliban na ana wa rusuli ko mun gano wannan da kyau ko duk yanda ka yi komo wallahi addinin musulunci ne kan kai bantan shi Allah ya sa mu dace yana zuwa wajen annabi ma ra'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ɗali'an annabi ya gan shi yana tunkarowa kala sai ce inna hazar rajul kun ga wannan mutumi kadar ra'a faza'an ya ga abun tsoro mallam kamar ka ga bera ne ya fito daga ramin shi daga a guje ya shige wuta ina fatan mun gane a wajensa annaba abun tsoro ne amma yau da ya ga abun wuya ina ya taho kuma wajen annabi lalle abin da ya koro shi a can ya fi annabin nan wahala ina fata mun gano wannan da kyau kamar misali mutum ne ya bar nan a guje sai tafi neja delta in je can ya haɗu da waɗannan da ke fasa bututu kuma fahimci wannan to abin da ya gani a nan ya kore shi a nan to ya fi na can bala'i kasan mu abin da muke gani ne da delta gaba ɗaya yaƙi yake ta yi in na can yazo sai ya ce maka kai Allah ba wani abin da yake ina fatan mun gane saboda yan jarida sukan ta abu inda bai kai ba ma a ce ya kai Allah ya sa mu dace to falan mantaha ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da ya iso wajen annabi qala sai annabi ya ce wai haka, kai me same ka malak qala sai ce qatala sahibukum sahibi mutumin naku ya kashe mutumi na a to in kun san na annabi ne me yasa ba ku bar mai kayan shi ba falamma bariha fama bariha ba dade ba hatta tsala abu basirin sai ga gogan namu ya taho ku hange shi ga ak-47 din da ya kwace a hannun shi can ya ratayo abin shi kawai ya taho eh, a zamanin ai ta ce ak-47 ko ya ratayo abin shi kawai malam mutawashihan bi saifi ina fata mun gane ya dawo kawai haka da abin shi ina haka da takobin kawai ya ci ganima ina fatan mun gane wannan ne kai hatta wa kafa ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ya tsaya a gaban annabi faƙala ya rasulallah ya manzan allah waffat zummatika ka cika alkawarinka wa addallahu anka sannan ka cika ma Allah alƙawari ka ba da ni an tafi da ni ban gano wannan da ko aslamta ni da alƙawmi ka ba da ni a hannun mutane sun tafi da ni wa na ato bidini ni kuma na kwato kaina da addini na an abtati na bihi auye ba asabi ni ba za a fitine da ba ko ba za a aika da ni ba ba su iya tafiya da ni ba na dawo kai dai ka gama naka saboda haka a banni faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam sai annabi ya ce wailu umma mashi harbin lauka na ma'ahori jami annabi ya ce amma dai kai canka ga ganga kusan yaƙi ina da a ce yana tare da wasu jarumai wanda wata magana ne annabi ya yar ɗan kundin bala ina da a ce yana tare da gogaye tare da shi iyakan abin da annabi ya faɗi kenan sun makaraja abu basirin abu basirin ya ga kai annabi ba zai anshe shi ba kawai sai kama hanya ya tafi yanzu wannan kofar ɗin zai tafi da shi <laughs> misali wai zai dai tafi da shi ba zai yadda ba <clears throat> sai an haɗa shi da wasu abu basir ya kama ya tafi shi to annabi ya hana shi zama hatta na zala ala sahilal bahar sai ya tafi gindin teku kawai ya kafa sansani bi tariki quraishin lati kanu ya na alaiha ila sha ya je sa road block a hanyar da quraisha suke kama hanya su tafi kasan sha wa balagal muslimuna allazi kanu su bi makka waɗanda aka hana su yin hijira sai labari ya iske masu kaula rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama na abi basirin maganan can da annabi ya faɗi ma abu basir ya ce wailu umma mahshu harbin lauka na ma'ahu rijalu shi kaɗai gayya ne ina da ma a ce yana tare da wasu mutane sai suka ji au kenan in muka silale muka zo jan annabi in ya kore mu muka je muka tare da abu basirin ba ruwan shi da mu kaga yar magana ne yar ƙas amma kuma wani sako ne aka aika fakharaju ila abi basirin duk wanda ya taso bai ma zuwa madina kawai in ya zo kawai sai ya zauna wajen abu basir fajtama ilaihim minhum qariban min saba'ina rajulan kanka ya ka sama da mutum saba'in sun taru mutum saba'in sun sun haɗa unguwa fa sai a fitar da wod a fitar da kansala cikinsu sun isa kai masa akwatin zaɓe ina fatan mun gane wannan da kyau wa kano kada dayyako ala ƙureshi ka sun ƙuntata ma ƙureshawa matuƙa la ya faru na bi ahadin minhum illa qataluhu duk wanda suka kama daga cikin ƙureshawa bai ƙetare nan wajen sai sun kashe shi la mun bihim air <clears throat> sannan ayarin ƙureshawa ba sa wucewa su je fatauci illaktaqa'uha face sun kama ta sun kwace duk abin da suka taho da shi a nan suke samun abin kalaci kun koro ma can ku kun hana mu ƙara sanan ku sai mu shiga dawa ina fatan mun gane wannan da kyau hatta katabat quraishun ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Wurin shawa da suka ga abin ba na ƙarau ba ne sai suka rubuto wa annabi wasiƙa tas'alu bi arhamiha suna roƙon shi zumunci don allah illa awahu abu basiyar da 'yan rundunar shi don allah a basu su komo su shiga cikin madina da allah su bar kan hanya <laughs> ina wata bugadi fala hajjata lahu su ba su da bukatansu fa'awahum rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi ya aika ma abu basir ya ce kwaso zugan shi faƙadamu alaihi madina sai suka dawo wajen manzan allah a garin madina annabi ya cika alkawari ko bai cika ba sa abu basir sun kwaci kansu ko ba su kwace su ba jama'a duk wanda ya ce ba za ka yi addini ba duk halin da ka samu kanka da duk wata dubara da za ka yi don ka yi addinin ka yi ina fatan mun gano wannan da kyau ai duk wanda ya ce uwar shi ba za ta rantsa ba shi ma ya bar rantsawa ko mun fahimci wannan da kyau ku? duk wanda ya ce ba za a addini mai kyau ba shi ma yana nan ya bar zaman lafiya ai amma an ka ce ba ruwanka ka sama ma addini lafiya wallahi sai ka je kai baccin ka hadda mun shari ba ganin sayyidina Umar a matsayin shi na shugaban duk duniya da zuma karanta da asuba ko bayan gari ya je kwanciyar shi dan sar dan sakon Herakal ya je same shi ya ce tab don allah ji mutumin da duk sarakunan duniya suke tsoron shi <clears throat> kun gano wannan sarakunan duniya suna tsoron na umar sama da yadda suke tsoron kowa kowa tsoron me zai faru da shi yake yi ina fatan mun gano wannan da kyau me zai biyo mai baya shakkan umar suke sama da yadda suke shakkan kowa amma kawai sai suka ga umar ya je bayan gari ya kwanciyar shi a kan rairayi ya tada kai da wata tsumagiyan shi sai ya ce ba komai sa ka zo bayan gari kake bacci ba sai don kayi adalci ya ce wallahi mu sarakunan mu ne ga su can ba sa iya bacci wallahi mutum ba zai iya bacci ba sai ya sha kwaya a kewaye fake da shi ana tsaron shi da makamai wasu ba sa bacci shi ma yana ɗaka za ka ba bacci yake yi ina fatan mun gano wannan da kyau wallahi akwai mutumin da sai ya shiga akwatin mutuwa yake iya yin bacci kai kana ganin shi za ka gan shi lafiya lau kamar yana jin daɗi ba daɗi yake ji ba ina fatan mun gano wannan da kyau ai duk wanda bai bar addini ya zauna lafiya ba Allah bai taba barin shi ya zauna lafiya Allah shi kiyaye wafa'uhu sallallahu alaihi wa alihi sallama lisuraqa annabi ya cika masuraqatu alƙawarin shi jama'a duk wannan fa ana bamu labarin tsakanin hijira ne da sulhun hudaybiya ko mun gano wannan da kyau ko ko kuma ta ajiya mun karanta annabi ya kama hanya ya tafi ko su kuma qurayshawa sun bi baya sun je su nemo ina annabi yayi an bincika iya bincike ba a samo shi ba shine sai su komo sai su kira mitin shine ce kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama min ta muhajirin ilal madina annabi ya fita daga makka ya tunkari madina yana mai hijira wa ja'alat quraishun liman yarudduhu mi'atu naqa sai su qurayshawa suka sa raƙuma guda ɗari ga duk wanda ya dawo da annabi duk wanda ya kamo annabi akan hanya ko ya je ya kashe shi ko ya kawo masa shi da ran shi to za su ba shi raƙuma guda ɗari raƙumi ɗari yanzu kusan miliyan goma sha hudu ne ko sha biyar gano wannan da kyau ko waɗannan miliyans ɗin haka suke alkawarin cewa lallai abin da za su ɗauka za su bada kenan ina fata mun fahimci wannan da kyau to shine sai yake cewa ƙala suraka sai suraka ya ce fa na ana jalisun fi nadi qaumi ce ina nan zaune inda mutane na suke zama suke tattaunawa ja a rajulun minna sai wani mutum ɗan garin maka ne ya zo a ya ce wallahi laƙadar ra'ayatu rakabata salafa haƙiƙa na ga wasu mahaya guda uku dama annabi ne da abubakar sewa sai wanda yake nuna masa hanya marro alayya anifan ɗazu-ɗazun nan suka suka wuce ta gabana inni la'azunnuhu muhammadin ni ina zaton waɗannan mutanen akwai muhammad a cikinsu ƙala sai suraka ya ce fa a hawaii ta bi aini a niskut na kifta mai ido yana wana mai ne ishuru amma da ido kifta mai kai sai ka ɗauka daga daidai nan suraka baya son a gane annabi ne ko eh wani har ya ce bawan allah eh bawan allah ne daga ƙarshe kala sai ce wa ƙultu inna ma hum banu fulan sai suraka ya ce mashi da ya ga bai daina yin magana ba sai ce ai kabilan suwana ne masu muhammadu bane yabtaguna dalatul lahum sun fita nemo su ne da ya bata kala sai ce la'allahu ba mamaki su ne sun masakata sai yin shiru suraka ya ce famakastu kalilan na dan zauna kaɗan hira kaɗan da ni sun makumtu sannan sai na miƙe fa'amartu bi farasi faki da ila batin alwali sai na bada umarni aka jara kumina a kaiman shi can bayan gari wa akhrajtu bi silahi min wara'i hujzati sai na samu makamai na na cucusa ba haka yan daba suke ba cusa bayan kwarjallan shi wa kuntu arju an arudduhu fa khuza mi'atun haka yace abin da nake so ni zan bi hanyar da aka ce an ga sun bi dan in je in dawo da su domin in ci waɗannan raƙuma guda ɗari farakibtu fi asarihi ce sai na hau na bayan su ina fata mun gane wannan da kyau nan da ne ya ɗauki mataki raƙuma ɗari yake nema zai ci amanan Allah fa ma quraishun wa bainama farsi ya ce ina cikin gudu akan doki na hatta har sanda dokin ya gaji fasakattu anhu sai ne tsalla na sauka fa abaitu illa an atba'ahu kai sai naga ba zai yiwu ba wallahi sai na bi su fara kyauti na ƙara hawa ya ƙara matsa ma dokin falamma badalil qaum yayin da ya hango su annabi muraratan gashi su. fanazartu ilaihim ya ce na kalle su a tsura farsi sai na ya gaza ya gaji wa zahabat ya dahu fil ardi sai kafan shi na gaba sai suka makale a cikin sahara ya shige wasakattu anhu ya ce sai ne tsalla na sauka na bashi waje ya yadaihi sai kuma kafafun dokin sai suka fito wa atba'ahuma dukhanun mithlul gubar sai Allah madaukin sarki ya taso da wani irin hayaki yace kamar guguwa ne ya taso fa arabtu annahu qadam mana amini ke sai na gane kawai mataki ne aka ɗauka don a sha makance tsakaninsa da ni wa annahu zahirun ya ce abin gashi kararar gani gasu amma na kasa ganin su kuma fana dai tuhum suraka ya ce sai na kwala masu kira faƙultu na ce an zuru ne fa wallahi la a raitukum wala ya atikum ne she'un takrahuna ce wallahi ba zan tona ku ba kuma wallahi in kun bari na gan ku ba wani abin da zan maku na cutarwa saboda suraka ɗin nan fa bala'in jarumi ne ina fata mun gano wannan da kyau jarumi ne shi ɗaya ko zai iya zuwa ya ta samu nan da makaman mu gaba ɗaya ya kai mu kun dai ga yawan mu in kuma an buɗa gaba ɗaya zai iya make kowa ai shi ne ya rikida makafaran maka shi ɗan ya ɗauki siffan shi lokacin da aka je badar da siffan shi ya zo suraƙatu bin malik ya zo ce masu wa'in ne jarun lako ina tare da ku kuma gano wannan sai suka yaudaru da gaske yake yi ai da shaɗan ya ga mala'iku suna saukowa da ɗammara da rigan saki ina fata mun gano wannan da kyau kowa ya shawo bullet proof ɗin shi kawai sai ya taka a guje suka ce lafiya ya ce inni ara na ga abin da baku gani ba ne ni sai farki a guje kawai ya tsere isa kai ma ga babu dama sai ka taka kawai don hijira asali ta samu ina fatan mun gano nan da kyau faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi ya ce ma abubakar kullahu ma za ta tage ce mai me yake nema kuldi sai ya ce oktub li kitaban yakunu baini wa bainaka aya ka rubuta man wani abu wanda tsakanina da kai zai zama ayan da in nazo zaka gane ni qala sai annabi ya ce ma abubakar oktub lahu ya ababakar ka rubuta mashi ba sai abubakar ya rubuta mai sun alkahu ilayya sannan sai ya jefo takardar wajena farja'atu sai na dawo fasakattu na ja bakina ne shiru falam azkur shay'an mimma kana ban ba kowa labarin abin da ya faru ba hatta iza fataha Allahu azza wa jalla ala rasulihi makka har sai sanda Allah madaukin sarki ya sa annabi ya ci nasara a makka wa faraga min hunainin ya kuma je hunaini ya dawo kharajtu ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama li alqahu ce sai na zo na fito ina son zanga annabi wa ma'ai alkitab alladhi katabani yace ina tare da wannan wasiƙa da yasa aka rubuta mu fa baina ana amidun lahu yace na tunkaro inda annabi yake da khaltu baina zaharani katiba min kata'ib ina bi tsakanin bataliyoyi da manzon allah ya zo ya dawo daga yakin hunain sai jarumai suka zo bataliya bataliya kowa a kan dokin shi sai zo wajen manzan allah wa huwa ala naqati ina kan wata taguwa zuru ila saqihi fi fi garzati fi garzihi ina kallon kafan annabi tana kan kafan dokin shi ka annaha jimara kai ka ce abin dabino ne saboda fari can kan dabino an yanke shi ba fari bane tar ya ce haka naga kafan manzan Allah wajen kyau kace lu'ulu'u ne farafa'atu yadi bil kitab sai an daga wannan wasikan haka sama fa qultu nace ya rasulullah ki kitabi wannan rubutun da kai man ne qala sai annabi ce sai shi suraka ya ce fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai annabi ya ce haza yawm wafa wannan shi ne ranar cika maka alkawari idin annabi ya ce mai matso kawai sai ya ce fa sai na musulunta nan take ina fata mun gano wannan da kyau wasiƙa ta yi mai amfani ko ba ta yi ba ɓannan da ya yi in ba don wannan amincin da aka ba shi ba in ya zo kama shi za su yi su bigi amma da ya ɗaga takardar annabi sai annabi ce ku kyale shi wannan namun annabi ya rubuta mai aminci cewa ba abin da za a yi maka to kuma a lokacin sai manzon Allah ya cika mashi alkawarin da ya mai Allah madaukakin sarki ya sa mu dace za mu saurara a nan in Allah madaukakin sarki ya kai mu karatu na gaba za mu zo za mu tashi daga inda muka kwana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum